بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من الحكيم العليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهدى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون يضل عن سبيل الله لهم عذاب شديد نعم. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب آه، كذا هم انت هل يظلم العشق لابار النبي داود عليه السلام وانت آية تستقب آية تستقباتا الله جل وعلا يفاق الأخبار irin yadda annabi dawo ya yi wani kuskure a cikin hukunci wanda daga baya ya gane kuskuren da ya nemi gafarar Allah kuma nan take ubangiji bai girma ɗaukaka ya gafarta masa to shine a nan wajen Allah ta'ala yake ba mu labari yadda ya ja hankalin annabi Dawud alaihi salam dangane da abin da Allah ta'ala ya ba shi na mulki da jagorancin al'umma da annabta ya ba shi wannan mulki ne domin ya tabbatar da adalci a ban ƙasa ya yi hukunci a tsakanin al'umma da adalci kada ya biye ma son zuciyarsa domin son zuciya ga mai mulki ba abin da yake kai shi in ba fata ba ya kautar da shi ga barin tafakin Allah kuma a ƙarshe ya janyo masa azabar kiyama da kaskanci a yinin gobe kiyama. kuma wannan hukunci da Allah ta'ala ya faɗa a kan annabi Dawud kamar irin abin da Bahaushe yake cewa ne an sauka tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro idan har Allah bai kyale sa ba sai da ya ja hankalinsa akan hukunci da adalci to kaga duk wanda Allah ta'ala ya ba mulkin al'umma min ba da aula hukuncin da ya zo da gargaɗin da ya zo a wannan aya ya tabbata a kansa. Allah ta'ala ya ce ya dawo ya kai annabi dawo. Haka Allah ta'ala ya ke kiran annabawa a cikin Alƙur'ani da sunayensu na yanka. A nan ya kira annabi dawo a rashin kara da sunansa na yanka. Ya ce masa ya dawo Haka ya kira annabi Musa da irin sunansa na yanka ya Musa inni fafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa kun ma anzituka wa kun min ash-shakirin haka ya kan ya kira annabi Ibrahim da sunansa na yanka ya Ibrahim a'rid an hada haka ya kira annabi Isa da sunansa yanka ibqala Allah ya Isa ibn Maryam to haka dukkanin annabawa Allah yake kiran da sunan su na yanka ya ila ya lo ofin ofin ke salamin minna to dukkan a nuna maka Allah yana da ikon da zai kira su da sunan sa na yanka amma a cikin haka Allah ta'ala ya nuna wani bambancin daraja da martaba da ke tsakanin su da annabin rahma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam Ana bai taɓa ambatansa da sunan yanka ba a cikin alƙur'ani sai dai ubangiji ta'ala ya kira shi da sunan annabta ya ce ya ayyuhan Nabiyu, ko ya ce ya ayyuhan muddafir ko ya ce ya ayyuhan mudbami haka Allah ta'ala ya ce kiransa ya tashi kiransa duk da an ambaci sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurare guda guda a cikin alƙur'ani amma ba wai an ambaci wannan sunan bane ana kiransa a duk wuraren nan guda hudu Allah ta'ala ya ambata ne yana ba da labari a kansa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kaga nan labari ne a ayar da ke cikin suratul ali imran ayar da ke cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum nan ma labari Allah yake bayarwa ayat da cikin surat Muhammad wa ma nuzila ala Muhammadin nan ma labari Allah yake bayarwa ayat da ke cikin suratul fathi Muhammadu Rasulullah shi ma dan labari Allah yake bayarwa sallallahu alaihi wa sallam shi sa ma Allah ta'ala za mu ga ya sanya linzari a harshen mummunai cewa kada su rinka ambatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kwankwara sunansa irin yadda suke ambatan junansu ya la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'd Allah ya ce kada ku sanya kiran da za ku rinka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a tsakaninku irin yadda kuke kiran junanku ne yasa za mu ga da tarbiyya ta addinin musulunci hatta a cikin al'ummar hausawa ta dade a cikin da wuya ka ga da a ƙasar hausa an sa wa mutum suna muhammad in aka ce ya sunansa ka ce muhammad kada sai a ce kai ai wannan sunan ya rasa girma a daidai wani ɗabi'a ta masa a nan ne za ka ji wani an ce masa muhammadu kabir wani an ce masa muhammadu kabir wani an ce masa muhammadu amin wani an ce masa muhammadu muhtar wani an ce masa muhammadu mustafa dole sai an samu wani lakabi an sa masa saboda girmama wannan suna kuma a nan ne za ka ga wanda ma aka ce sunansa muhammad din to dole sai an nemi wani lakabi ko da na hausa ne an sa masa an ce masa inuwa to asalinsa muhammad ne amma sai ya ce masa inuwa wato wanda ya shiga inuwar hasken sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama fulani in sun sa muhammad su ce masa bello saboda ba za su iya kaunar sunan kai tsaye ba wannan kuma tarbiyya shi ne kyau kuma musulunci yana goyon bayanta. ta saboda haka idan ka sa ma sunan muhammad ba laifi ba ne ba amma dai lallai ya zama to sunan yana da mutuntaka yana da darasawa yana da wata kima a cikin al'umma Allah ta alaƙi ya Dawudu ya sai dawo in da ya Allah ta khalifatan fil ard lallai mu mun sanya ta zama to khalifa a kan kasa wasu da shi malamai suka ce khalifa a kan kasa a nan wajen Allah ta'ala yana nufin ya sanya annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya zama to mai mulkin al'umma shine ma'anar khalifa a kan kasa Allah ya ba shi mulkin al'umma ta yadda zai ringa mulki a tsakanin wasu kuma daga cikin malamai suka ce a abin da ake nufi khalifatan a nan wajen Allah ya sanya shi zaman to magaji magaji na ƴan uwansa annabawa da suka gabace shi akwai annabawan da suka gabace shi kafin zuwansa saboda kafin sa an yi annabawa da aka shi ma yanzu da ya zaman to annabi ubangiji ta'ala yana tuna masa wannan ni'imar da ya masa don ya waiwaya ya ga ragowar annabawa da suka wuce a baya me suka yi shi ma ya kwaikwayi irin abin da suka yi ta fuskar da'awa da haƙuri da juriya ya gudanar da shi a lokacin rayuwarsa da yake annabi haka wasu daga cin malamai suka ce amma cewar inna ka khalifatan fil ard mun sanya ka zamanto wani shugaba ne hukunci a cikin al'umma wannan ya fi dacewa da siyasin aya shi sa za mu ga a gaba ma ubangiji da girma da kuka ya ce fahkum bainan nas bil haqq da ka kai hukunci a tsakanin mutane bil haqqi ai da gaskiya abin da aka yi nufi ai bil adl kai hukunci tsakanin mutane da adalci hukunci tsakanin mutane da adalci wannan shi ne hukuncin da Allah yake so a yi tsakanin bayansa kada ka fifita wani akan wani kada kan zuciya ya ɗauke ka ka rinjayar da wani akan wani ka tsaya ka yi hukunci da adalci idan kuma aka ce adalci abin da ake nufi shi ne sanya kowane abu a gurbin da ya dace da shi wanda yake da gaskiya duk kaskancin sa duk rashin girman sa duk rashin wayewar sa duk rashin ilimin sa ba shi gaskiyar sa mai ƙarya wanda yake ba da gaskiya duk rashin wato duk girman sa duk matsayin sa duk irin yadda ya taimaka da irin yadda ya bada gudunmuwa da biya ta kai da irin yadda ya bawa mai siyasa ko ɗan jam'iyya ne ba gaskiya ba to a ne masa hukuncin rashin gaskiya ba wai ya zama to da ake iya gane mai gaskiya ko wanda ba a iya hukunta shi shine wanda yake tare da hukuma da gwamnati duk wanda ba ya tare da hukuma da gwamnati kuma a rinka amfani da laifukansa a ce za a hukunta shi in magana ce ta laifi ai kowa ya san dukkan warjaji ba wani wankanke ba wani tsarkake ba wani tsarkakakke ba wani wanda yake ba shi da abin da za ka iya kama shi da laifi a ciki amma da yasa idan aka zo maganar hukunci duk wanda aka ga zai gargara ko wanda ba zai ba da goyon baya ba ko wanda ba zai shigo a kan tare da shi ba sai ka ga bisa da kullun ta yawa a kansa amma wanda zai shigo ciki a tabi da shi duk irin abin da yayi duk irin hikimar da yayi da irin abubuwan da ya aikata da hankokin al'umma da ya danne sai ka ga an kau da kai a kansa sai a ce ai wannan namu ne muna tare da shi to kaga wannan ba hukunci bane na adalci dama shi tsarin gaba ɗaya ba tsarin Allah bane ba to duk tsarin da aka ce ba tsarin Allah bane ba kuwa to za ka ga abubuwa da ban mamaki da son zuciya da yawa a cikin sa shi a nan wajen Allah ta'ala ya kara jan hankalin annabi Dawud sako zuwa gare shi amma zuwa ga dukkanin masu mulki yace wala tattabi'il hawa kaga cewa fa hukum bainan nas bil haqq wannan yake nuna in aka tsaya akan adalci ba za a yi son zuciya ba to amma dan Allah ya nuna maka muhimmancin tsayuwa akan adalci da burin son zuciya sai Allah ta'ala ya ce da annabi sa Dawud alaihi salam wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciyarka kada ka danne haƙƙin mai haƙƙi saboda wani abu na kusanci ko son zuciya fa yudillaka an sabilillah wannan sai kautar da kai ga barin tafarkin ubangiji da girma da maka tafarkin Allah shi ne tafarkin adalci In Allah ya amuru bil adl Allah ta'ala a tafarkin sa yana umarni ne da adalci wanda ko bai adalci ba ya san zuciya to kaga wannan ya barke ga barin tafarkin Allah da ya umarni da shi na adalci wannan shine ma'anar ah, wala tattabi'ul hawa fa yudillaka an sabilillah sai batar da kai ga barin tabarkin ubangiji mai girma daukaka a gaban ubangiji ta ala ce innal ladina yudilluna an sabilillah kaga kuwa waɗanda suke bacewa ga barin tabarkin ubangiji mai girma daukaka lahum azabu shadid wannan suna da azaba wacce take mai tsanani a yi gobe a kiyama Allah ta'ala ya ce bi ma na su yau mai saboda irin abin da suka yi fatali da shi na abin da aka yi musu gargaɗi a kansa na zuwa ranar Isra'i. wannan yake nuna cewa duk abin da mutum ya aikata a duniya kada ya tunanin cewa ya aikata shi ne kawai hadar ya ce, in alkhairi ka aikata ba wai a iya duniya kaɗai za ka amfana da shi ba a akwai sakamako a yinin gobe da kiyama haka in sharri ka aikata shi ma in an je kiyama akwai sakamako da duk wanda ya fatali da gaskiya ya fatali da adalci a gidan duniya to lallai a yi gobe alkiyama zai ci karo da azaba mai tsanani saboda mai limana su yau mai saboda irin abin da suka yi fatali suka kifi na abin da aka gaya musu zai faru a yin ko a ranar fitari lafazin limana su da kalmar annisiyan ne annisiyan a cikin yaren shari'a yana ɗaukar ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko shi ne abin da ɗan adam yake mantawa ba tare da shirinsa ko saninsa ba to duk abin da ɗan ɗan adam ya aikata shi bisa ga mantuwa ko yake aikatawa saboda mantuwa to na ba da laifi a cikin shari'a dan ubangiji ta yana ba da labarin yadda mummunai suke roƙon yafiya da afuwa da gafara akan abin da suka aikata bisa ga mantuwa ربنا لا تؤاخذنا inna fina aw akhbar ya Allah kada ka kama mu da laifin da muka aikata cikin mantuwa ko laifin da muka aikata da kuskure in mun tuba Allah ka kutu ba mu sannan al yana zuwa da ma'anar tarku shay'i amdan kana sane an maka wa'azi an nuna maka haramcin abu amma kana sanaka ka je ka aikata wannan abu to wannan shi ma ya zuwa da ma'anar al kamar yadda ya zo a nan wajen limanin su yau mai kaifa a limanin taraku yau mai kaifa saboda irin abin da suka yi fatali suka ki aikatawa na aiki na gari saboda zuwa ranar kisani kamar yadda Allah ta'ala yake cewa falan ma da su ba su ciro bihi hali ma da falan ma taraku ma su ciro bihi lokacin da suka yi fatali da abin da ake mutuwa a bi da shi kamar yadda ubangiji mai gima ɗaukaka yake cewa man a'a wa an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي بمعنى فتركتها عمدا كما بدا آيوي وكذا فليه وكذلك اليوم توفى ما يوحك أثر بدا أي شيء أذاب على مكانك الله تعالى تكاري فجلس آيوي نجمه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا To daga nan, وليتذكر أولو الألباب تلقنا ya الله جل da يسجى بدأ من a kan manufar da ta sa ya halittu sama da ƙasa da dukkanin wata halitta da suke rayuwa a tsakankanin sama da kasa cewa Allah ta'ala bai halicce su don wasa ba bai halicce su da rashin manufa ba dole akwai manufa mai girma da ta sa ubangiji mai girma ɗaukaka ya halarce su a kai Allah ta'ala yake wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila lallai da sai bu mahalicci sama ba wal arda bu mahalicci ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke rayuwa tsakanin sama da ƙasa a sama Allah ta'ala ya zube halitta ta malaiku da suke rayuwa a sama sannan akwai halittun da suke rayuwa a ƙasa kamar mutane kamar dabbobi kamar kwari haka da halittun da suke shawagi tsakanin sama da ƙasa kamar tsuntsaye da makamantar, to duk waɗannan halittu ubangiji mai girma ɗaukaka yake tabbatar da cewa bai halicci su dan wasa ba wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila Allah ta'ala yake ba mu halicci waɗannan abin da ke rayuwa tsakanin sama da ƙasa ba idan kawai saboda wasa ba ko don rashin manufa dole akwai manufar da ta sa ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce su wannan manufa a wannan aya Allah ya jalla wa ala bai ambace ta ba amma a wata ayar ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicci ya faɗi manufar da ta sa ya halicci sama da ƙasa da halittun da ke tsakanin inda Allah ta'ala yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuqridu lallai ban halicci mutane da aljanu ba illa liya'budun sai dan su bauta wannan bauta ita ce dalilin da ta sanya Allah ya zube mutane da aljanu da ruwa halitta a ban kasa. Ma uridu minhum da rizqi. Allah ya ce ba na nufin wani arziki daga gare su. ba na amincin su bane bayi da za su su noma su tara abin dukiya ka danne ko su haɗa su tara abin dukiya ko su su a cikin manya manyan gulabe da manya manyan koguna su fito min da arzikin da ke ciki wa ma wuri su an yi tsaimu ba kuma dalla da wani masu ciyar da ni ita ma kuwa rabba shi Allah ko ne shi ne dai arzikawa saboda haka baya buƙatar arziki a wajen kowa saboda haka babbar manufar bautar Ubangiji ta'ala. Yana daga cikin manufa ta biyu don a tabbatar wa waɗanda suke karyatawa da tashin alkiyama cewa halittar sama da ƙasa da abin da ke faruwa tsakanin wata aya ce wata babbar alama ce da suke nuni zuwa ga cewa lallai akwai tashin alkiyama lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi alkiyama domin fitowar rana da faruwarta karewar kwanaki da mutuwar jiki daga lokacin da aka halitta dan adam yana da rauni har zuwa lokacin da zai karfi har zuwa lokacin da zai kara rauni har zuwa lokacin da zai kara jayin cewa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil maut likay la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a da ya sani amma yanzu zo dan da ya haifa a cikin sa baya iya ganewa jikokin sa baya iya gane idan sa ya ga kullun sa yayi sa ana buga yana ana gaba yana yin yamma a cikin magana saboda an gaida shi ila asali da mago da kai la ya alama ne ba da ilimin shai'a da yana da ilimi amma yanzu bai san komai ba da yana da doka a kansa amma yanzu a kai matsayin da babu doka ba a kansa saboda tsananin tsufa to duk waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa lallai akwai tashin alkiya shi sa za mu ga a gaban ubangiji da ya ba ɗaukaka sai ya rasi ga waɗanda suka zama ko kafirai yake zalika bayyul ladina kafaru wannan ƙaryar tashin alkiyama da wanda so ne da waɗanda suka zama to kafirai shi ta sun ce ganin fitowa rana da faduwarsa wannan ginin da Allah ya wa sama da wannan shimfiɗar da Allah ya wa sama da halittar da suke rayuwa kawai wani abu ne wanda yake ordinary abu an aike ka ka kayan maka musu kaya ya fa shi ke na rayuwar ta kare to kaga mai hankali bai kamata ya wannan tunanin ba kawai shi nan an haife ka ne ka zo duniya kawai ka ci ka sha ka koyi ka yi jima'i kai ma ka aiki shi ke nan sun kawo su shi ke nan ka tafi an ya kamata a ce mai hankali ka ce tsaya ni tunani cewa lallai akwai dalilin da ya sa aka kawo da nan wajen kuma me ya sa aka saka yi neman rayuwa me ya sa da ba mu yi Har a da alal binsani ne mu bi da zaɓin nan da kuka yi amma kowa shin labarin ke zo wa ɗan adam ba har ɗauki tsawon zamani ana me yasa aka tsoro da aka kawo sannan me ya sa ke mutuwa in dai babu wata manufa a gaba ai da kuma zai dan adam ya mutu sai a kira rayuwa a haka sannan in dai iya wannan rayuwar ce ta duniya Inda da ke manufa a kawo ka kawai ka ci ka sha ka girma ka mutu to me yasa wannan da mutu ba kuke mutuwa shi da kan da kake yi me yasa za a ce ya kaɗai zai tsaya ai akwai abubuwan da suke amfanar ka akwai abubuwan da ba su amfanar ka akwai abubuwan da a cikin abubuwan da kake ci kana sha waɗanda suke amfanar wani ka akwai waɗanda zaluntar wani kake yi yanzu shi ke nan kawai suke a sa'a duniya ba za ta iya ɗaukan awa ashirin da hudu ba babu hukunci a cikin ta. yau da za a ce wata ƙasa ta zauna awa ashirin da hudu babu gwamnati kuna ganin za a zauna lafiya amma da ya zaunar da mutane lafiya shine gwamnati da doka da oda da ƴan sanda da kotuna da hukunci da gidan yari da sauri da rataya da duka wanda shi yake hana fasadi a makasa to idan har haka ɗabi'ar duniya take mutane ba sa iya zama sai sun samu shugaban da zai tsaye da hukunci a cikin su duk lalacewa sai an samu shugaban da yake tsaye da hukunci a cikin mutane to ya kake tsammanin kawai za ka zo duniya ka tafi a ce duk abin da ka aikata babu hukunci a gaba to kaga wannan tunani ne na wanda ba shi da imani bisa Allah ta'ala ya ce zalika zannul ladina kafaru Wanda suke tunanin kawai duniya ba wata manufa an zo ne kawai a tashi a tafi yake wannan zato ne na waɗanda suka zamanto kafirai fa wailul lil ladina kafaru minan na. to fa azaba ta tabbata ga waɗanda suka zamanto kafirai irin azaba ta wuta to shi ne a gaban ubangiji da girma ɗaukaka yake ba da labari kan girman adalcinsa da yadda zai gabatar da hukunci na adalci a tsakankanin al'umma wanda ya alkhairi a bashi alkhairi wanda ya nuna na amuna na masa to sai ubangiji mai girma ɗauka wannan aya ta gaba sai tsora abin a kan tunaninka na hankali ka auna ka gani shin abubuwa guda biyu ba kishiyantar juna za su iya kasancewa abu na hankali zai iya ɗauka a ce da baki da bari duk abu ɗaya ne hankali zai iya ɗauka a ce da zafi da zaki duk abu ɗaya ne hankali zai iya ɗauka a ce da ƙanshi da wari duk abu guda ɗaya ne hankali zai iya ɗaukan wannan kowa ya san baƙin kishiyar fari ne kowa ya san daɗin kishiyar rashin daɗi ne kowa ya san ƙanshi kishiyar wari ne amma mu zai zai ce yi duk abu guda ɗaya ne wannan hankali zai ɗauka to idan hankali ba zai ɗauka ba to yadda Allah ya rarrabe su to haka zai rarrabe su cikin hukunci kisa Allah ta'ala ya ce am naj'alil ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardh yanzu kuna tsammani mun fanya waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na gari kal mufsidina fil ardh za su zamanto daidai suke da masu fasadi a ban mutum ne mu'mini ya yi imani da Allah yana kiyaye dokokin Allah yana aikata aiki na gari ne sallah a masallaci shine siyamun shi shine karatun shi ne cin halal da fafukan neman halal ne zama da mutane lafiya shi ne sauki haƙƙin iyaye da iyali shi ne son ake ɗan uwa da makota shi ne zumunci shi ne alkhairi shi ne kyauta shi ne sadaka shi ne komai yanzu sai ka ce wannan da shi da mabarnaci wanda za ka ɗau hanya da san ka ba ka san shi ba ba rini iya ba na ba ya sa makami ya kashe ka ko ya kama kai ce sai ka kawo ɗan fansa ko kuma haka ko ya zane sai kai hauro a cikin gidanka ya ci mutuncinka ya ci mutuncin iyalinka ko ya sace maka dukiya ya raba ka da arziki ko mutumin da yake fasari ta hanyar lalata tarbiyyar al'umma da promoting ɗin ba a cikin al'umma da yaɗa cirka a cikin al'umma sai ka ce waɗannan duk guda ɗaya za su taɓa zamantowa abu guda ɗaya to shi ne Allah ya ce amma da allazina amanu wa amilus salihat kan mubtirina na ardh shin kuna tsammanin mun sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su zaman sojoji da masu ɓanna a ƙasa an naj'al al-muttaqina an naj'al al-muttaqina kal ko kuma muna tsammanin mun sanya al-muttaqina wadanda suke kiyaye dokokin Allah kan fujja daidai suke da lalatattu waɗanda kullum aikin su sabon Allah yanzu mutumin da yake aure dan ya kafe kansa sai ka ce yake da lalatattu da kullum yake yawon zina yanzu mutumin da yake shan lebar da Allah ya halatta sai ka ce daidai yake da mutumin da yake zuwa ya ɗan yanzu mutum da ya fito yake neman alaƙarsa ya yi dako ya ɗauki fatanya ya je gona ya noma ya ɗauki gasar, ya yi fara itace ya tura baro ya tura garuwa yanzu sai ka ce wannan ne yake da wanda ya nan da yake sacewa a alƙalta za su zo ɗaya a wajen mutane za su kaunar su za su zo ɗaya idan nan ce zaɓi ɗaya wanne za ka zaɓa kada duk da kiyaye dokokin Allah za ta zaba akan lalataccen da baya kiyaye dokokin Ubangiji ta'ala mun gane wannan to saboda haka shi ne ubangiji mai girma dauka ya ce amma da al na kal ko kuna tsammanin mun sanya al na waɗanda suke kiyaye dokokin ubangiji ta'ala kal fujja daidai suke da tsadirai, waɗanda suke lalatattu masu sabon ubangiji mai girma ɗaukaka. an samu mu taɓa sanya su zamanto daidai ba to ka ga ko wannan zai zamanto dalili ne bayyananne da nuna cewa lallai akwai wani hukuncin bayan na duniya dalili ne bayyananne da yake nuna cewa lallai akwai tashin alkiyama dan in ba da ban akwai tashin alkiyama ba to da zai zamanto akwai matsala a duniya wani sai ka ganci yana zalunci yana sabon ubangiji mai girma ɗaukaka yana cin haram yana aikata abin da ya dama Allah kuma ya ba shi tsawon lokaci ya ba shi dukiya ya ba shi karfin faɗa a ji ya gagaru kowa ya zama to gagar ba da tun daga farkon rayuwarsa a mutuwarsa to in ce ba ba ya shi ne nan kana tsammanin wannan da zalunci da ya abar kasa da cutar da yake nan ta ba a banza amsa ba ta ba a banza ba sannan akwai wanda za ka gani ga imani ga takawa ga kiyaye dokokin Allah ga sallah a kan lokaci an cuce shi an zayyace shi an sauye masa aiki an rasu an hana shi fakar Haka yi tsari cikin wannan jarrabawa har ya koma da zuwa ga Allah shi ke nan wannan zalincin da aka yi masa da musibar da aka sanya shi a cikin rayuwa ta kare a haka an samu za ta fi karewa a haka dole akwai ranar insani dole akwai ranar da ubangiji mai girma da fata zai musu insani shi ne ma'anar wannan aya a gaban ubangiji tare da kitabun an zannahu ilaika mubarak lafazin kitab da ya zo a farkon wannan ayar malamai suka ce khabar ne na mubtada da aka shafe ta daga biyu zancen shi ne hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarak wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka ya ma'aikin Allah mubarakun wanda yake cike da albarka lafazin cika kamar yadda muka ce khabar ne anzalnahu ilayka kuma sifa ce ta shi wannan littafi din mubarakun wanda zai zama to khabarun sani ne wato khabar ne na biyu littafi ne mai albarka anzalnahu ilayka da muka saukar da shi zuwa gare ka sai Allah ta'ala ya faɗi illar da ta sa ya saukar da littafin alqur'ani ba na dalilin da ya sa ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da littafin alƙur'ani mai ce yadabbaru ne, dan mutane su zurfafa tunani kan ayoyin alƙur'ani shi ne ma'ana ma'anar yadabbaru wasu da shi malamai suka ce asalin kalmar yadabbaru da kalmar yadabbaru ne amma sai aka shigar da ta'un sun a cikin dalin sun a madadin a ce yadabbaru sai aka ce yadabbaru saboda in ka ci kai ibizarin tawon a cikin dami sai mai da dami din ya zama so mai shadda shi ka za mu ga akwai a sai na ali bin abi Allah ya kara masa yadda da kuma Abu Ja'far Hamza ibn Habibu Bayyad da wasu daga cikin malaman kowa kamar Imam Hakim da Imam Bukhari sun karanta da kitabun anzalallahu ilayka liyatadabbaru don mutane su zurfafa tunani a cikin alkur'ani wannan shine dalilin da ya sa ubangiji ta ala ya saukar da alkur'ani tadabbur in aka ce at-tadabbur suka ce ma'anar sa shine at-ta'abbulu at-ta'abbulu min al-babi at-ta'abbulu fi al-babi lil wujud ila ma'aniha mutane su rika mu'amalantar lafazan alkur'ani har su gano ma'anar alkur'ani din kuma su aiki da ubangiji abin da ubangiji ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani Kisa sa za mu ga al-imam basari Allah ya tsarka da rahama ya ce wallahi ma tadabbara bi ilmihi wa fiye ba ana yin dabbarun al-qur'ani ne kawai a tsarin mutum ya haddace harfar al-qur'ani ba daga fata a nan ya wani ma ya rubuta wani ya yi fasu ɗaya ya yi fasu biyu ya yi fasu uku wannan ba ne tadabburin al-qur'ani ba Wani ba wa iba al-hududi a samu ko mutum wudubihi a samu mutum yana tozarta hukunce-hukunce da addu'o'i da yake cikin alƙur'ani hatta inna adam ya kul kaji mutum a cikin yana cewa karatu qur'ani kullum na karanci alƙur'ani da baya na haddace alƙur'ani wa ma yura lahu alƙur'ani bi kullin amal amma a cikin halitta a cikin dabi'ar ka farkota ba ga alƙur'ani ba a cikin ayyukan sa kan wani ba ga alqur'ani ba wannan ba shi ne tadabburi ba tadabburi ko ba ka ce alqur'ani ba ka je ka saurari ayoyin alƙur'ani da ma'anonin alƙur'ani da umarnin da Allah ta'ala yake so a cikin alqur'ani ka dauko wannan umarnin ka sa a cikin halinka da aikinka sai ba aka tambayi na Aisha radiyallahu bawa wa ba. menene halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kullu al-Qur'an halayyar Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani yana sanya alqur'ani a cikin halayyarsa yana sanya alqur'ani a cikin ayyukansa kisa tun mutumin da baya zurfafa tunani da sanin da neman ilimin sanin ma'anonin ayat alqur'ani to irin wannan mutumin Allah yana toshe zuciyarsa ya hana alkhairi ya cikin zuciyarsa kamar yadda ubangiji bai jama'a da kuka yake cewa afala yadda dabbarun alqur'ani wai zan da ya sa mutane ba za su ringa bin kwakwafin ayoyin alƙur'ani don su gano ma'anoninsu ba am ala qulubin aqfal ba ko da suke gunta a birni mu ko shi zukatan su alkhairai ne na gida cikin zukatan tadabburin alqur'ani da kokarin sanin ma'anonin alqur'ani suna sa ɗan adam ya ƙara imani da cewa lallai wannan littafin alƙur'ani din saukakken littafi ne daga Allah. inda Allah yake faɗa ayoyi da cikin suratul nisa afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira dan me yasa mutane ba za su dinga kokarin sanin ma'anonin ayoyin qurani ba walau kana min indi ghayri allah inda a ce wannan al alqur'anin an saukar da shi ne daga wajen wani ba Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira da mutane sun ga sabani da yawa a cikinsa amma saboda alƙur'ani saukakken littafi ne daga Allah sai ka ga shi alqur'ani ya shuddu ba'dahu ba'dan ba yafsiru ba'dahu ba shayin sa yana fitar da ma'anar shayi shayin sa yana fassara shayi shayin sa yana karfafa shayi sannan sanin kokarin sanin ma'anonin ya kan sa mutum ya zama so mafi alkhairin mutane domin ka san ma'anarsa ka yi aiki da shi sai ka rika ta daban a cikin al'umma manzana sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin sayyidina Uthman ibn Affan Allah ya ƙara masa da yake khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama mafi alkhairu ku mutane shine wanda ya je ya koyi sanin ilimin al-Qur'ani wa 'allamahu kuma ya zo yake karantar da ilimin al-Qur'ani waɗannan abubuwa guda biyu su suke sanya ɗan adam ya zama to mafi alkhairi a cikin al'umma a cikin karanta alkur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anonin alkur'ani da kuma aiki da abin da aka karanta a cikin alkur'ani yana yi wa ɗan adam alkhairan duniya da lahira sai na ali dan abi Allah ya tsara masa da yana cewa shi alkur'ani babban aboki ne da baya so zarta abokinsa in dai za ka yi ba in dai za ka yi da alkur'ani ba za ka taɓa tozarta ba ba za ka taɓa wahala ba ba za ka taɓa damuwa ba ba za ka taɓa gurbicewa ba ba za ka taɓa haukacewa ba ba za a taɓa ganin ka wawa ba in dai ka rika alƙur'ani yadda isa a da ke cikin suratul wa'adi Allah ta'ala yake cewa na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah hakika waɗanda suka yi imani za su ga zukatan su suna samun nutsuwa ne bi dhikrillah da karatun alqur'ani kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da zikirin ba ya nan wadan ne alƙur'ani sai da Allah ta'ala ya ambaci alƙur'ani da suna zikir a ayoyi da dama a cikin alƙur'ani daga ciki Allah ta'ala yake cewa wa hada zikrun mubarakun albanna wannan littafin alƙur'ani shine zikir mai albarka da muka saukar da shi haka yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne waɗanda muka saukar da azzikr shine alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma mu ne waɗanda muke bawa alqur'ani kariya saboda haka suka ce wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ajma'na bi qira'ati alqur'an zukatan suna samun nutsuwa ne lokacin da suke karanta alqur'ani karatu irin na sanin ma'anoni amma duk wanda yake karanta alqur'ani bai san ma'anonin sa ba za ka lokacin da yake karanta ba da da yake wani ba su tare da hayyacin yake wani ba hauka cewa yake babu kushuki babu imani kun hmm. da wannan amma wanda yake karanta shi a nitsai yake tadabburin ayoyin da ko da yake ƙara samun nutsuwa yake ƙara samun jin daɗi yake a zuciya in ya zo ayoyin rahama ya sa rai sa rai ya kauye zuciyarsa ta ga yana hawaye in ya zo ayoyin zaba ya ji tsoro tsoron ya rasa zuciyarsa ka ga yana zubar da hawaye ka ga yana zubar da hawaye to haka ake so dan adam ya ma'alanci Alƙur'ani. sannan Allah ta haya ce wani tafassara ulul alba kuma dan ba abota hankali su tuntuna da alqur'ani ma'ana su zama to suna tuntuntuni a cikinsa, suna ɗaukar wa'azin da ke ciki suna aiki da abin da Allah ta'ala ya saukar na umarni da hali a cikinsa. sa shine su ne ulul alba lafazin al'alba din da kalmar alluku ne alluku shi ne takun akal wato cikin hankali daga nan jari na gaba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 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب الله تعالى يقول وهبنا لداود سليمان دم الله yana fatar irin ni'imar ديوة النبي داود عليه الصلاة يلي باكي لا ولي زمي ما ya Allah ya masa kyautar ta wanda ya zame masa magaji a cikin annanta ya kuma gaje shi a cikin mulki shi ne Allah ta'ala ya ce wa wa da Dawud da Sulaiman kuma lallai mun yi wa annabi Dawud da baiwa da annabi Sulaiman baiwar da aka yi masa ne aka sanya shi ya zamanto a cikin ƴaƴansa shi ya gaje shi a cikin annabta shi ya gaje shi a cikin ilimi kuma shi ya gaje shi a cikin wato ainihin mulki din yasa za mu ga ayoyi da dama ubangiji da ana yana nuna yadda gane ya kasance wa oh, wani Sulaiman Dawud Allah ta ana ce sai annabi Sulaiman ya gaji wa mahaifinsa annabi dawo a cikin mulki da ilimi Allah ta ana ya yaba annabi Sulaiman ya ce ne mal'am ma dalla da wannan bawa a nan wajen Allah bai ambaci wa bawa ya ilimi ba amma ana nufin annabi Sulaiman saboda a baya an ambaci sunansa تغيير البشر نعم العبد سليمان ba da da wannan bawa annabi Sulaiman alaihi salam an batar da suna bawa wannan babban ni'ima ce babban daraja ce a gare mana Allah ya karbe ya tabbatar da cewa shi bawa Allah ga shi ma har Allah ya yaba masa yake ma da Allah saboda tsananin bautarsa ga Allah da kuma kusancin da ya samu ga Ubangiji mai girma da suka kamar yadda za mu gani a ayin na gaba Allah ta rafi mu awwab lallanci annabi Sulaiman ya kasance mai yawan komawa da zuwa ga Allah a cikin dukkanin al'amuransa kamar yadda muka faɗa a yayin da suka gabata a gaba ubangiji da ana duba ba da labarin yadda annabi Sulaiman yake tsananin bin Allah da yadda yake ta sabotar Allah a kan komai na rayuwa shi da shi Allah ta'ala ya ba da labarin wani yanayi da annabi Sulaiman ya rubuta kansa Allah ta'ala ya ce in qori ma alaihi min asibi su'a ila jiya Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka tuna lokacin da aka kawo Annabi Sulaiman alaihi salam bin asibi da yamma asfafina dawaguna asfafina dan ina na kalmar asfafin shi shine doki irin koshashen nan wanda saboda fa za ka ga da kafa uku ke tsayuwa ya tsaye gaba daya in doki bai kai doki ba bai amsa doron doki ba ba ya iya wannan tsayuwa da wannan alama ce da sai ke nuna lafiyar doki masana doki sun san wannan alkiya waɗanda suke in karfin zonguna to mutum da ya mulki da doki ya yi san akwai alaka da ke tsakanin su da mun ga wannan to Allah ta'ala ya wanka madawa kunan da aka kawo annabi Sulaiman dawakuna ne waɗanda suka irin garwun dokuna sannan kuma alfiya waɗanda suke tsayuwa a kafafunku waɗanda ko ba aukar su ba suke tsalle-tsalle waɗanda inda wanda ya haukar su ya aukar su za ka ga suna firari suna dara su kaɗai. to wannan alamar doki ya ya ya ya ya koki kenan ya zama ingar doki bisa za ka ga fadawa idan sarki ya hau irin wannan ingarman doki din yana fara kurani da manzo da shi sai sarki na da sarki suna kiwo alheri zaki kiwo alheri zaki mana doki ya kiwo su kaba a hanku na zaki kai fadan wani da sarki wannan ya gidan sarauta su kan wannan ko mun gara wannan to shi ne duk kowai ba a bil aji ba ila jiya an kawo masa waɗannan dokuna ɗin a aji da yambaci Yadda dinga zagayawa yana duba duba su da ya gari? sai ta zo har lokacin sallah ya kubuce masa lokacin sallar na asar ya kubuce masa to shi ne annabi Sulaiman alaihi salatu salam sai ya nuna damuwarsa akan wannan sakacin da yayi na yin sallar na asar akan lokaci fa qala ya ce inni ahsantu hubbal khair lallai ni an tura an sanya min soyuwar a cikin zuciyata an zikirin rabbi ga wannan soyayyar an ta fi gantar da ni gaban ambatan ubangiji ta a gaban ambatan ubangiji na zikirin rabbi a nan wajen wasu mutum malamai suka ce galibin malamai suka ce shine ya ji an salatu asr wato har lokacin sallar la'asar ta wuce annabi Sulaiman bai je yayi sallah ba ya manta ya yi danta yana da duba dokuna suka ce ba wai dan yana duba dokunan kadai saboda kasantuwar su lafiyayyun dokuna in gano ba in an ce dan wannan ne kaga ai duniya ce ta shigantar da shi a'a yana duba su ne saboda ya sun cancanta su tafi jihadi yana duba lafiyar su ne saboda tafiya jihadi don ba dan tafiya jihadi yake duba lafiyar su to kaga wani aiki ne mai muhimmanci ya dauke masa hankali ga barin sallar asar kamar yadda za mu ga hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim a ranar wannan sallar Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda sai aka ji shi yana tun ne wa kafirai yana tun zagin kafirai maza na sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru ya ce wallahi sun sa mu a gaba gashi muna ta kokarin aiki da za mu kare kanmu daga ba kafirai har sun shagaltar da ni ban yi sallar da aka buga a nan ba maza na ya kalle shi ce wallahi na hannu ma sallaina Mun ba sun shagaltar da mu mun yi sallar da asar ba saboda haka manzo Allah ya sallar da asar bayan faɗuwar rana da shi da sahabbai sannan suka bayan sa da sallar magariba kai wani abu ne wanda yake mai muhimmanci na addini ya shigartar da su amma duk da haka annabawa Allah idan suka sami sakaci irin wannan ba sa kafa hujja da wani dalili ko su nemo wani sarki ko mai kankantar sa to rukunku ne wa a'a suna nuna gaskiya wasu da cewa sun kasa ne don su nemi wa Allah ba wai irin kan yau ba ka ga mutum da kansa zai iya ya aikata laifi amma neman wani nasi yake yi ba da son zuciya da zai dace da son ba ya halatta maka wannan da din kana kiransa da ya gyara yana ce maka ai ba komai inna Allah ghafurur rahim ai Allah bai gafara ne ya ce wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan in dai mutum ya tuba zai gafarta masa ya ce wa rahmati wa ta'tu da dai kama sa da mai komai ya ce la tasnabu da rahmatullah kan ku yake kauna da rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya duk wannan haka yake amma wa ya gaya maka cewa Allah bai baka gafara damar tuba waye ba ka tabbatin cewa in ka tuba din Allah zai karɓi tubanka ba a kafa hujja da ba cikin aikata sabon Allah saboda haka su mummunai duk lokacin da suka aikata sabon Allah abu guda da ne na farko su tuba na biyu ne fantar wannan aiki na sabo ba ba shi amma ba wai ka rike aikin sako kana ta aikatawa ana maka magana kana cewa ai ba kuma inna Allah ya tsare gurbin ko kuma kana ganin wai a'a sabanka daban tsoron Allah daban ai an takawa haruna sabanka ba zai sa a yi hukunci da bai sabo ba ai kana jin tsoron Allah a zuciyarka baka san cewa alamar da suke nuna bawa yana jin tsoron Allah a zuciyar sai ne a ga ayyukansa na gaba ya inganta duk wanda aikinsa na gabbai bai inganta ba duk wanda sabon Allah bai fito fili ba ya jin tsoron Allah a zuciyarsa dan mai jin tsoron Allah a zuciyarsa shi ne wanda yake nisanta saban Allah a ayyukan gabansa mun da wannan a to saboda haka shi ne annabi Sulaiman alaihi salam a nan wajen yake cewa a faƙara yi a babu hukman kai ya ce lallai ni an shagaltar ni a babu lallai ni na kasance na shagaltu da hukman kai hubbal khair wato san dawakuna a cikin harshen larabci akan ce khair ana nufin doki akan ce khair ana nufin doki kamar yadda akan ce alkhairu ana nufin doki saboda haka sai ce inni ahbabtu hubbal khair wato na shagaltu da son abin da yake kauna na doki wanda har wato ainihin suka shagaltar da ni an zikirewa rabbi gaban ambaton ubangiji na ne girma ɗaukaka muka ce a cikin harshen larabci akan ce alkhairu ana nufin doki wasu da shi malamai suka ce an ambaci doki da suna alkhair ne saboda irin abin da yake kunshe da shi na amfani da shi ake jihadi da shi ake dogayen tafiye-tafiye shi ne babban abin sufuri da yake janyo mutanen alkhairi ta kowane bangare wasu kuma suka ce a'a saboda Allah ta'ala ya koyi wani alkhairi a cikin kinyar doki kamar yadda saman ma a wa sallama yake cewa alkhairu ma'qulun bi wasi alkhair wato shi doki a cikin bazar fadansa a kiyarsa akwai kullallan alkhairi da Allah ya koyi suka ce to wannan da ya sanya sai ake kiran doki da suna alkhairu mun gane wannan hatta tawarat bil ijab yace har har lokacin da ta bace bin hijabi a cikin duhun dare wacin da ta bace a cikin duhun dare ita ce rana ba na har rana ta faɗi ta bace a cikin duhun dare to me yasa a nan wajen aka ce hatta tawara bamirin yana koma zuwa da rana al'adun a cikin yakin ban tabbatar ba a mace rana ba suka ce to shi ka'idar ba. Bamiri a ta'idarsa ana amfani da shi a cikin harshen larabci kan abubuwa guda biyu. Abu na farko, ko dai a ambaci sunan abu, alaba sai a yi bamirinsa. Kamar yadda ana ta ara ce wa hafna bi Dawud da Sulaimana sai ce neman abdu na zalla da wannan bawa. Muka ce bawa a nan shi ne Sulaiman saboda shi ne wanda Allah ce wa hafna bi Sulaiman saboda sunansa ya zo a kusa. inna lallai shi shi wa Sulaiman saboda an ambaci sunan sa baya ya ga shi a nan wajen da gobe a da ake inna Sulaiman awwa ya ka ce inna hu awwa kaga bamiri yana zuwa in an ambaci abu a baya a gaba sai ayi bamiri a kansa ba sai an ambaci sunan sa ba hanya ta biyu da ake yin bamiri a kansa shi bi bamiru zikirin karina a ambaci wata karina da za a yi amfani da ita a gano cewa abu kaza ake yi wani mun ce hatta sawa ana nufin rana wata karina ce ta nuna mana rana ake nufi saboda faɗin Allah ta'ala a baya in ko ba alaihi bil akiyi fa bila dunya lokacin da aka kawo maka wadannan kin garbin dawaki din a akiyi da yamma kaga a lokacin rana ba ta ba da yake hatta tawa ya ke yana ta duba na har da rana ta fadi shi ne hatta tawa sai ita ai hatta tabbas sai da ta koya aka je da ganin ta bin ijali a cikin ruwan dare in aka ce al ijab ana nufin abin da yake sauri abu kamar katanga kenan kamar yadda ubangi da ke fada kuka yake faɗa a kan harshen a kan batin annabi sallallahu alaihi wasallam kullum batin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza sa'altum hunna mata'an fasaluhunna min wara'i bid'a in za ku tambaye su abin mu bukata to ku tambaye su ta bayan katanga ba tare da kun gan su ba saboda haka duk abin da yake wani abu ba a ganin sa wani ya yi kira da suna bidani to ita rana da yake gurin ta ba a ganta ba duk dare mun ga ba mun ga wannan to saboda hatta tawaran hatta ko ya bin hijabi shi cikin dare mun ga wannan amin ya rabbal alamin hatta da wani duki da har sai da ta koya a cikin duwan dare annabi Sulaiman yake rubutu a alayya ku dawo min da ita a nan wajen malamin tafsiri sun suka yi maganganu guda biyu wasu da su malamin tafsiri suka ce a alayya ku dawo min da ita ita wa suka ce balirin yana komawa zuwa ga abin da aka faɗa a kan hatta tawari mana a ja masa da rana amma ko a jawo masa da lokacin sallah baya dai ya samu ya sallah a kan lokaci kuma wannan mu'jiza ce da Allah ya masa Allah ta'ala ya jawo masa da rana ya yi sallah a kan lokaci sannan sai zai hukunta da wace wasu kuma da su ba da suka ce huntuma alayya wannan babirin yana komawa ne zuwa da alfati na sun biya waɗannan ɗin garmin lokuna ɗin lafiyayyu masu kyau masu fada na gani na faɗa sai ki a tsawar da su gaba daya fasa fi kamar an bilkuki wal ta'ala sai annabi Sulaiman ya ɗauki takobi ya dauki addansa ya rinka tsaron a kafaɗinsu da wuyan duk ya kashe da wakuna saboda me amfanin dukiyar da za ta hana kabin Allah me amfani dukiyar da za ta shagaltar da kai gaba da neman Allah gangan neman yardar Allah to ku kalli annabawan Allah dukkan samu. duk ƙarfin abin da suke da shi na zuciya za su iya rasa shi don su samu yadda Allah. Ba wai sai ana ce maka zo kai sallah kana ce ah, a kaya kan jira a wasan jira yi sallah shi ne san musulmi in bai zuba ba an ba na yi. Wannan ba ita ce tarbiyyar annaba Allah. Annaba Allah duk abin da zai shagaltar da su gabanin isa'i zuwa ga Allah ko da yake za su fasali da su. Dan sun san waɗannan abubuwan a kalil dan jin daɗi ne dan kaɗan na duniya amma wal su kai wa abqa in ka samu lahira ta tsira lahira ita take tabbas duk wata wahala da za ka sha a duniya cikin bin Allah wallahi gurin jin daɗi ne a lahira Allah zai wulla ka a cikin ni'imar da ba za ta yi ba har abada amma in kai yadda ka ji tsoron wannan wahalar ta duniya ka shagalta da neman abin da zai nesanta ka da wahalar duniya kace kai jin daɗin duniya za ka yi to ana jiya maka tsoron za a san maka jin daɗin lahira to kuma na ga inda za ka kuwa bala'u gobe wannan shi ne babban bala'i Allah ta ala ta tare daga nan sai ayi na gaba ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر وهب لي علمك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب to tafsirin waɗannan ayoyin da ranar ɗaya ga wata Ramadan sha Allah wanda muka faɗa ne Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harke ubangiji ta'ala